Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafi da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jirin abubuwan da za a saurara da allah a zangon shirin namu na wannan safiya idan muna da sauran lokaci da karshe za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sai mai bankwana da ku da fatan masu saurari za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 madalla yanzu lokacin da zagiyar zama domin a saurari labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Gwamnatin Mali ta sanar da dakatar da duk wani kai kawo na tawagar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar. shugaban sri lanka gotabaya rajapaksa ya yi murabus daga shugabancin kasar kasashen turai sun yi birs da bukatar isra'ila ta sanya kungiyoyin falastinawa a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda don zuga cikakkun labaran gwamnatin mali ta sanar da dakatar da duk wani kai kawo na tawagar sojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya cewa da minisma a ƙasar nan take sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen malin ta fitar ta ce matakin ya shafi duk wani kai kawo na sojoji da 'yan sanda na tawagar ta minisma daga ranar alhamis har sai an gudanar da taron haɗin gwiwa na tsakanin hukumomin malin da kuma minisma sai dai sanarwar ta bayyana takamaimai ranar gudanar da taron ba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara shiga rudani game da sojojin ivory coast da malin ta tafke waɗanda tun da farko majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa wani bangare ne na tawagar ta ta minisma to sai dai daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta yi amai ta tana mai cewa sojojin da aka tafke a filin jirgin saman na bamako ba su da wata alaka da ita gwamnatin ivory coast dai ta buƙaci malin da ta gaggauta sakin sojojin nata arba'in da tara mali dai ta zargi sojojin da cewa na haya ne kuma tuni ta bayyana shirin gurfanar da su gaban shari'a minisma dai ta kunshi sojoji da 'yan sanda dubu goma sha biyar a mali da suka fito daga kasashen duniya daban-daban kasashen nijar da kuma chadi sun sha alwashin yin aiki tare domin farfaɗo da kungiyar g5 sahel a wani mataki na ci gaba da yaƙi da ta'addanci da ke addabar yankin bangarorin sun bayyana hakan ne yayin taron manema labarai da suka gudanar a daura da ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaban nijar muhammad bazum ya kai a birnin injamena shugaba bazum ya gana da takwaransa na chadi muhammad idris debi inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu mambobin kungiyar taji five sahel shugaban mulkin sojin kasar ta chadi muhammad idris debi ya bayyana cewa kungiyar taji five sahel na cikin tsaka mai wuya tun bayan da mali ta janye daga cikin ta ya ce ba su ji daɗin janyewar mali daga cikin kungiyar ba amma suna fatan malin za ta dawo kan matakin da ta ɗauka saboda yaƙi da ta'addanci ba yaƙi ne da ƙasa guda za ta yi ita kaɗai ba don haka ya zama wajibi a farfado da kungiyar taji fafi sahel a nasa bangare kuwa shugaba bazum na nijar ya tabo batun tawagar sojin barkan wace ya ce yanzu haka ana kan tattaunawa ta fuskar kayan aiki tsakanin sojin nijar da kuma na faransa shugaban sri lanka baya haraja paksa ya aiki da wasikar murabus ɗinsa daga shugabancin ƙasar jim kaɗan bayan samun labarin isarsa a ƙasar singapore shugaba raja paksa ya aika takardar murabus ɗinsa ta imel zuwa ga shugaban majalisar dokokin ƙasar tuni aka aiki da wasikar tasa zuwa ga babban mai shigar da ƙara na gwamnatin sri lankar domin ya duba ta ta fuskar shari'a kafin a amince da ita a hukumance kamar da wani kakakin majalisar dokokin kasar ya shaida wa masu aiko da rahotanni gota baya raja paksa ya tsere daga fadar shugaban ƙasar a ranar asabar bayan da masu zanga-zanga suka mamaye fadarsa a boran da suke mai nasaba da taɓarɓarewar tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran wasu kasashen turai guda tara sun yi watsi da bukatar isra'ila ta sanya wasu kungiyoyin falastinawa a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda ko masu alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda kamfanin dillancin labaran iran na irna ya nakarto daga shafin intanet na ma'aikatar harkokin wajen faransa wadda sanarwar bai daya ta kasashen turan da ke watsi da bukatar ta isra'ila na sanya ƙungiyoyin falastinawan shida daga jerin kungiyoyin 'yan ta'adda kasashen turan da suka sanya hannu kan takardar sun hada da jamus faransa belgium denmark spain ireland da italiya da oland da kuma sweden sanarwar da kasashen turan suka fitar ta ce isra'ila ba ta bayar da hujjoji masu gamsarwa ba domin sanya jerin kungiyoyin falastinawan shida masu zaman kansu cikin jerin kungiyoyin na 'yan ta'adda kamar da isra'ilar ke bukata a don haka a cewar kasashen za su ci gaba da hulɗa da ƙungiyoyin falastinawan da kuma taimaka musu saboda rashin hujjojin bayanin ya ci gaba da cewa tun a watan oktoban bara ne isra'ila ta miƙa wa kasashen turan wannan buƙatar mafi yawan ƙungiyoyin falastinawan da isra'ila ta buƙaci a sanya sunansu a shirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kare haƙƙin mata ne da yara da kuma kare haƙƙin ɗan adam da kuma fursunonin falastinawa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince ba tare da wata hamayya ba da wani ƙudiri na tsawaita dokar hana fitar da man fetur ba bisa ka'ida ba da suka hada da ɗanye da kuma tatacce daga ƙasar libya har na tsawon watanni goma sha biyar ƙudirin ya buƙaci dukkan ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniyar da su martaba dukkan takunkuman haramcin shigar da makamai da hana zirga-zirga da kauce takunkuman da aka sanya wa libya sannan ya yi kira ga ɗaukacin ƙasashe mambobin kwamitin da kada su soma baki a rikicin kasar libya ko daukar matakan da za su kara ta'azzara rikicin game da janyewar dukkan sojojin kasashen waje da na haya daga libya ba tare da bata lokaci ba to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh to banda aka saurari labaran duniya sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau yau.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 sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. A rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a wannan mako ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ita ke da alhakin aiwatar da kisan gilla kan ƙananan yaran Falasɗinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban da raunukan da suka kai ga gurɓata musu halitta a yankunan Falasɗinawa a shekarar da ta gabata ta 2021. Wannan rahoto ya zo ne a matsayin rahoton shekara-shekara da babban sakataren Majalisar Ɗinkin ɗinkin duniya antonio guterres yake gabatarwa kan munanan halin da ƙananan yara suke fuskanta a lokutan tashe-tashen hankula a duniya inda a shekara ta 2021 rahotonsa ya fi mai da hankali kan halin musgunawa da ƙananan yaran falasɗinawa suka fuskanta daga hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin rahoton rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa matukar aka sake samun adadin ƙananan yara da aka take musu haƙoƙi tare da musguna musu a falastinu to babu makawa za a sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila cikin jerin ƙasashe masu aiwatar da kisan gilla kan yara a duniya a rahoton shekara ta 2022 da za a fitar a nan gaba tun a shekara ta 2002 ce majalisar ɗinkin duniya ta fara sanar da jerin sunayen ƙasashe da suka shiga sahun masu cin zarafin ƙananan yara a duniya waɗanda kuma ake kira da jerin sunayen da suka shiga baƙin littafi da suka haɗa da ƙungiyoyi da gwamnatoci da suke da hannu a cin zarafin ƙananan yara a duniya tare da tauye musu haƙoƙinsu a yankunan da suke fama da rikici da tashe-tashen hankula a faɗin duniya a rahoton majalisar ɗinkin duniya miladiya na shekara ta 2021 ya bayyana cewa an samu munanan cin zarafin ƙananan yara da suka kai kusan dubu goma sha tara rahoton yana mai fayyace cewar yara 5,242 daga cikinsu mata ne yayin da 13,663 suka kasance maza a ƙididdigan da aka gudanar a ƙasashe 21 na duniya kuma tsakanin ƙasashen akwai ƙasashen larabawa hudu da suka hada da siriya yemen somaliya da falasino abin nufi da mummunan cin zarafi a rahoton shine aiwatar da kashe-kashen gilla kan ƙananan yara da hare-haren da suke kai ga gurɓata musu halittu da yin lalata da su ta hanyar yaudara ko fyaɗe da ƙarfi da tilasta musu ayyukan soji da kuma hana isar da kayayyakin jin ƙai gare su kamar yadda rahoton na majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2021 ya bayyana cewa matsalar cin zarafin ƙananan yara da aka samu a shekarar da ta gabata ta 2021 a ƙasashen da suke fama da masifar rikici da tashe-tashen hankula ta haura sosai fiye da sauran shekarun da suka gabata a gefe guda kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya kamar ƙungiyar human rights watch a ta bakin babban darakta mai kula da harkokin kare haƙƙin ƙananan yara a ƙungiyar jobeka ta bayyana cewa rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ba wai kawai bai ambaci waɗanda suke da alhakin rikici da tashe-tashen hankula a ƙasar ukraine da habasha da kuma mozambique a cikin jerin masu aikata abin kunya ba hakanan rahoton nasa bai gabatar da bayanai masu gamsarwa ba kan batutuwan munanan ayyukan cin zarafin ɗan adam da aka yi wa yara a cikin ƙasashen jami'ar ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ƙara da cewa rashin sanya sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ake zargi da kashe ƙananan yaran falasɗinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban da raunukan da suka kai ga gurɓata musu halitta a yankunan falasɗinawa a shekarar da ta gabata ta 2021 cikin jerin waɗanda suka aikata abin kunya a fagen cin zarafin ƙananan yara yadda wata dama ce da za ta kai ga hukunta masu hannu a ayyukan cin zarafin kananan yara a duniya amma ya sanya sunayen wasu sojoji da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka aikata cin zarafin kananan yara da ya gaza na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau rahoton da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a watan yunin shekarar da ta gabata ta 2021 babbar darakta mai kula da harkokin kare haƙƙin yara a kungiyar jobeka ta bayyana cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin kubutar da ɓangarorin da suke da hannu a tabka muggan laifukan aiwatar da kisan gilla da jikata yara ta hanyar raunata su da suke gurɓata musu halitta a rahoton da kungiyar kungiyar ta human rights watch ta fitar a wancan lokaci ta yi kakkausar suka kan rashin sanya sunayen haramtacciyar kasar isra'ila da rundunar kawancin saudiya mai yaƙi a kasar yemen cikin jerin kasashe masu keta haƙoƙin ƙananan yara da aka san su da jerin sunayen ƙasashe masu tafka abin kunya a duniya babbar daraktan mai kula da harkokin kare haƙƙin ƙananan yara a ƙungiyar ta human rights watch joe baker ta ƙara da bayyana cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauki matakin yin suka kan ɓangarorin da suke yaƙi kuma suke da hannu a tabka muggan ayyukan cin zarafin ƙananan yara musamman aiwatar da kisan gilla kansu da jikkata su da suke kai ga gurɓata musu halitta a rahotonsa amma ya kau da kai dangane da haramtacciyar kasar isra'ila da rundunar ƙawancin saudiya tare da ɗaukar matakin rufa-rufa ta hanyar rashin sanya su a cikin jerin ƙasashe masu tabka abin kunya ta hanyar cin zarafin ƙananan yara Joe Baker ta jaddada cewa matakin kawar da kai da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka kan cin zarafin yara a ƙasar Yemen da yankunan Falasɗinawa a rahotonsa yana matsayin cin amanar yara ne da kuma ƙarfafa ɗabi'ar sarayar da haƙƙoƙi ta hanyar rashin hukunta masu laifi har ila yau ƙungiyar human rights watch ta yi kakausar suka ka rashin sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar ƙawancen saudiya da ke yaƙi a ƙasar yemen cikin jerin sunayen da suke baƙin littafi saboda cin zarafin ƙananan yara kuma tana ɗaukan hakan a matsayin rashin adalci babbar daraktan joe baker ta kuma ja hankalin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da cewa dole ne antonio guterres yi watsi da duwani tasirin siyasa a fagen gudanar da harkokinsa wajen fayyace hakikanin gaskiya da tabbatar da cewa duk bangaren da ya saba doka a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada sakamakon haka yana kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya dage kan sanya dukkanin waɗanda suke keta doka ta hanyar cin zarafin yara cikin jerin sunayen da aka tanada ga masu ɗabi'u irin tasu tun a shekara ta 2002 ne majalisar ɗinkin duniya ta fitar da dokar sanya duk masu hannu a cin zarafin ƙananan yara da suka hada da aiwatar da kisan gilla kansu da jikkata su da yake kai ga canza musu halitta tilasta musu aikin soji wuce gona da iri kansu ta hanyar yaudaransu wajen biyan buƙatar jinsi yi musu fyaɗe da ƙarfi sace su ƙaddamar da hare-hare kan asibitoci da makarantu da kuma hana isar da agajin jin ƙan bil'adama gare su a rahoton da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar kan cin zarafin yara a yankin palestino a shekara ta 2020 ya bayyana cewa kwamitin masu binciken majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da ayyukan cin zarafin ɗan adam dubu ɗaya da talatin da ɗaya kuma a tsakanin su akwai yaran palestinawa da suka kai 340 da yaran yahudawan sahiyuniya guda uku da kuma matasan palestinawa 327 da 'yan mata goma sha uku a yankin gabar yammacin kogin jordan da aka mamaye da kuma gabashin birnin kudus gami da yankin zirin gaza kamar yadda rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewar sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kama yara da yawan su ya kai ɗari uku da sittin da ɗaya tare da garkame su a gidajen kurkuku a yankin gabar yammacin kogin jordan da gabashin birnin kudus sannan a shekara ta 2020 kwamitin binciken majalisar ɗinkin duniya ya zargi jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da laifukan gudanar da mummunar mu'amala ga yara da yawansu ya kai tamanin da 87 gami da musguna musu a wuraren da ake tsare da su inda kashi tamanin da uku cikin 100 cikinsu suka fuskanci azabtarwa dangane da yaƙi a ƙasar yemen kuwa rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya ta bankaɗo ayyukan cin zarafin ƙananan yara a ƙasar kamar haka rundunar kawancin saudiya ta ci zarafin yara 1,124 ta hanyar kashe 269 da jikata yara 855 da raunukan da ya kai ga gurbata musu halitta kuma rahoton ya zargi kungiyar ansarun ta mabiya hosi da cin zarafin yara da yawansu ya kai 255 sannan dakarun kawancin wanzar da doka ta yemen da cin zarafin yara 194 sojojin kasar yemen da laifin cin zarafin yara 121 dakarun wanzar da tsaro da musguna wa yara 49 kungiyar ta'addanci ta da'ish da ke kasar ta yemen da cin zarafin yara 11 sannan kungiyar rundunar kasa da cin zarafin yara takwas kungiyar alka'ida a yankin jazirar larabawa da hannu a cin zarafin yara guda biyu sannan wata runduna da ba a kai ga tantance hakikaninta ba a kasar ta yemen da hannu a cin zarafin yara da yawansu ya kai 483 uku duk da ire-iren waɗannan rahotanni amma majalisar ɗinkin duniya ba ta ɗauki matakin sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar ƙawancen saudiya a ƙasar yemen cikin jerin waɗanda suka aikata abin kunya ba babban abin kunya da ta faru a majalisar ɗinkin duniya ita ce cire sunan ƙasar saudiya daga cikin jerin sunayen waɗanda suka aikata abin kunya a fagen cin zarafin ƙananan yara a duniya a shekara ta 2015 bayan da masarautar saudiya ta yi barazanar dakatar da tallafin kuɗaɗe da take baiwa majalisar ɗinkin duniya sannan bayan da antonio guterres ya karbi ragamar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a shekara ta 2017 a cikin rahotonsa na shekara-shekara ya sanya sunan ƙasar saudiya cikin wani sabon jerin sunaye da suke ɗauke da jerin abin kunya wanda ya kira jerin ƙasashen da cewa waɗanda suka ɗauki matakan tunkarar take haƙoƙin yara a lokacin yaƙi masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu yau tsofaffin da nake sanyi bisa ziyara da shugaban ƙasar mu ya kai a ƙasar chadi muna jinjina mai muna goyon baya kwarai saboda dama chad da niger suna da kyakkyawa alaka tun can fil azalma ta kasuwanci da zamantakewa kenan muna kai mai godiya kwarai yana neman maido martaba ƙasar mu bisa irin wannan ziyarce-ziyarcen kuma ga tashe-tashen hankula da dama muna cikin kungiyar jisan sahel tare kenan muna fata wannan ziyara za ta haifar da dami ido muna roƙon allah ya sa ziyarar ta san ta alheri kuma a cimma yarjejeniyoyi da yawa wadda al'umma ta nijar za ta cin moriya wannan ziyara me muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum assalamu alaikum radio boh mai magana kwamara tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu zan bayyana ra'ayina akan kan kiran da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa malaman jami'a asu a najeriya da su gaggauta komawa bakin aikin su to hakika wannan kira da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa malaman jami'a asu hakan abu ne mai kyau kuma ya yi daidai kuma muna fatan malaman jami'a za su amsa wannan kira domin su koma makarantu su ci gaba da koyar da 'ya'yan talakawa da ke zaman kashe wando a gida a game da dogon yajin aiki da malaman jami'ar suka ɗauka suna yi kuma muna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gaggauta biya musu bukatunsu su kansu malaman jami'o'in muna godiya rediyo boh mai magana kwamar yakubu digawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na VOH barkanmu da haka mai magana na William daga Niamey a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina yau zan ba da shi dangane da umarnin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bada ga malaman jami'a kunce kungiyar ASU na kan cewa su koma bakin aiki. So ina ganin kamata ya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya magance wasu su waɗannan malaman matsalolin da suka sa su je yajin aiki idan ya yi hakan a lokacin zai yi musu barazanar cewa su koma bakin aiki amma a hakan ina ganin kamar za ka daki mutum ne kuma ka ce ka hana shi kuka ko kuma a ce za a tursasa su su koma baki aiki wanda hakan ba zai haifar da daba ido ba ya kamata dai ko me yake yi rika sara ana duban bakin gatari a tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na ku Hassan Talba George Fortescue. Ina so na amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga His Excellency Governor of Yobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni a bisa kokarin sa da jajircewarsa na ganin ya tallafa al'ummar jihar Yobe ya ceto su daga kangin wahalar da suke ciki. Wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai addu'a da fata na gari kuma sai addu'a da fata na musamman. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku Hassan talabijos fatiskun daga kudancin jihar yobe ku huta lafiya assalamu alaikum radio hausa ta jamhuriyar musulun ta iran suna na gwani lawan ligama da na so ku ni dama na tura sakona ko in ce zan yi tsokaci dangane da maganar da shugaban kasar najeriya ya faɗa na cewa ya matse sauka kan karga mulkin nan don haka muna kira gare shi ai kundin tsarin kasa ya ba da dama a kan in ya ga dama zai iya sauka ko ya murabus domin ƙasashen da suka ga suna mulki kamar a suna samun tasgaro na wajen karɓarsa wajen al'umma ai suna yin murabus don haka muna fata shugaban ƙasa zai gaggauta yin murabus. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawwa Alhaji Abbali daga Agadez Jamhuriyar Nijar. To ra'ayina a yau akan yawan jama'a da ake ta magana na ƙasashe. To ni abin da nake gani gaskiya yawan jama'a idan an tsaya an yi amfani da jama'ar ta hanyar da ya dace to arziki ne ga ƙasa. Saboda duk ƙasashen da ke da arziki na duniya za ka ga kasashe ne masu yawan jama'a waɗanda suka fi arzikin ma za ka ga masu yawan jama'a ne to misali mu nan Nijar ake cewa ma a rage aihuwa to ni sai abin yi ta bani mamaki ma sai in yi ta ganin filaye ga nan waɗanda ma ba a koyi da su kuma gwamnati ta ce wai nauyin jama'a to ai nauyin jama'a kowa shi ke rike kansa ba wanda gwamnati ke rike shi kenan kamata ya yi abun jama'a a ilmantar da ita sai yawan nata ta zama to kasa ƙasa eh, idan aka ilmantar da ita kuma aka tashi aka yi aiki tukuru to za ka ga jama'ar ta zama arziki Allah ya sa mu dace assalamu alaikum Radio Different. A ina son ku bani dama in dan yi tsokaci dangane da shi shugaban kasan shugaba Muhammadu Buhari da ya nuna cewa ya gaji bai ba da mulki ba ga wanda da ake za a zaba. To ai tsarin mulki ya ba da dama idan shugaban kasa ko shugaban kasa ko shugaban karamar hukumar mulki ko gwamna ko waye idan ya ga cewa shi akwai cece ku ce ko akwai kalubale a gabansa dangane da abin da yake shugabanci yana iya mai murabus domin akwai mataimaki akwai sakatare to da haka ni ban ga wani abin da ya kasance har shi shugaban kasa ya tara 'yan jarida ya gaya ma 'yan jarida cewa shi ya matsu da wannan mulki to shugaba muhammadu buhari kina da nake son in yi maka idan ka matsu da wannan mulkin to ka gaggauta sakin wannan mulki ka ba mataimakin ka domin mu 'yan najeriya da ma da ka faɗi haka mu ma kamar mun matsu da kaya kuma mun damu da kaya kuma mun muna ganin cewa dai to kamar mutum ne wanda at yake koshi cikin wahala to haka mafi gani mu 'yan najeriya mulkin ka muna cikin wahala idan kuma sakin mulkin ka ya zama alheri ga mu 'yan najeriya najeriya to muna farin cikin da ka gaggauta sakin mulkin nan don allah a ba wani koda za mu ji sauki na gode ahmed laden girkar shugaban kungiyar murya talaka a najeriya Salamu alaikum BOH murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau na shigo fili ne domin yin tsokaci kan dambarwar ta barki dangane da kama sojojin sojojin Cote d'Ivoire da kasar Mali ta yi. muna goyon bayan haka sosai sannan muna fata mali za ta yi bincike kuma za ta ci gaba da yin bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da turawan yamma ba za su kirkira ba ganin yadda ta bata da su ta je ta ɗaukura shi sannan kuma ɗaukura shi da ta yi bukata na biya su kuma ba haka suke so ba so muna goyon bayan ƙasar mali ta ci gaba da bincike kuma ta faɗaɗa bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da ba za a kirkira mata ba kama daga daga turawan yamma da kuma masu ikirarin mulkin demokuraɗiyya wanda demokuraɗiyya suna ikirarin ta ne kawai ga baki ba ta kai zuciya ba muna goyon bayan mali da duk wani mai niyyar kawo alheri ga kasashen mu na afirka allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar loko gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyu wani. to da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamullahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman na hukin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne ya zuwa muku daga nan rediyon B.O.H da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu don jin abin shirin yake kunce da shi a yau din nan music a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria da kungiyar rap ta rasulul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ala yau shine shugabanta na sashin da'awa jefu malamin a yau na cika da ya mana bayani a kan littafin kaifa yurabil abana na aliwul falla ما لن ميكي صراري الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آل محمد وعلى آل طيبنا الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين nan take ka faɗakar da shi annabi zakariya ya roƙi ubangiji shi ne nan malam yake kawo mana yake cewa za mu samu cewa annabin allah annabi zakariya ala nabi na wa alaihi salam sai ga shi wa huwa allazi kafala maryam wa lam yakul lahu walad bai da da hina ra'a salaha maryam wa ma ajara allah ala yadayha lokacin da ya ga irin kasantuwar na na maryam saliha da irin karamomi da mu'ujizozi da Allah ya gudanar a hannunta min karamat ta harrakat fi nafsi a tsifatul ubuwa nan take ya ji wani irin nau'i na sanya zama uba a zuciyar shi wa hubbun zuriya da sanya samu zira'a fattaja ila Allah ya da'u wa ya ilai sai fuskanci Allah yana kira yana kankan da kai zuwa ga Allah an yi haƙiƙa lahu hadhihi ragaba ya roki Allah ya tabbatar mai da wannan abun kamar yadda ya zo a suratul maryam aya ta talatin da mai suratul ali imran aya ta 38 zuwa 39 Allah subhanahu wataala yake cewa hunaka da zakariya rabba hunalika da zakariya rabba قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء أنا النبي زكريا بكي أبنجي شكي الله كي من جوتا كي من بيور زراء طيبة بل كي من جمع الدعاء فبشرته الملائكة أن الله استجاب دعوته من تأكي ملائكو سكي مش بشارة شاي الله ما ينسى الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب الكتاب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وصيدا وصيدا وحصورا ونبيا من الصالحين fanadatful mala'ika sai mala'iku suka kiraye shi wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab yana yana sallah a mihrabi wajen bauta suka kira shi suka sanar da shi annallahi yubashshiruka bi yahya Allah yana ma bushara da ɗa namiji ne masu sunan shi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata kalmar Allah da Allah ta'ala zai wai kalmar Allah annabi Isa wanda annabi Isa nan zai zo daga baya ne sai Allah ya ishara shi yahya za a riga haihuwar shi saboda na na maryam din da za ta haifi annabi isa ma tana karama hayan kuma shi zai gaskata shi sannan shi ma zai zama shugaba musaddiqan bi kalimatin min Allah zai gaskata wannan kalmar daga Allah wa sayyidan kuma shugaba ne wa hasuran ko masumi ne wa nabiyyan min salihin sannan shi annabi ne cikin salihan annabawa kinan fatan Allah ya ba mutum da wani abu ne muhimmi kun ba kuma ta ba kusan shekara goma fa kenan na karanta wannan kamar yadda na gaya muku a filin lebo ga addu'ar da muka baya wasu kuma Allah ya amsa addu'a din masu raro kada ku shafa wannan shirin da zuwa ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani sashin inda muke sauraron wani shehun malami daga kanon dabo wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan addu'ar samun da cewa kala imam Hussein alaihi salam li ahdi ashabihi imam Hussein ya ga wa ɗaya daga cikin safan fi talabul walad lokacin da yake ga mai in kana roƙon Allah ya baka daga hanyar da zaka yi wasu sukan ce ai na yi addu'a na yi Allah ya tarba ka ƴaƴan sai dai ina zaka same su in Allah bai kaddara ma a duniya ba saboda maslaha suna nan suna jiran ka a lahira zaki ga kowa ma yana samu Yan aljanna gilmanun mukhalladun za ga yaro in ba karamin yaro a gida akwai akwai wanda suke zuwa su ɗauko jika ni dai na faɗi ba zan ɗauko ba na gode wa Allah da Allah ba zan gama wahalar renon ƴaƴana wani ya kawo min nashi reno ba amma idan mu tana sha'awar irin wannan bayan ka wahala ka reni mutum ya girma ka ci wahalarsa sannan kuma a kawo sai na ji wasu matan suna cewa ai dan cikin kwai ya fi kwan daɗi <laughs> saboda haka sai ga iyayenmu na da fulanin nan da suke kunya a gan ɗa amma sai soyayya gaba ɗaya ta koma kan kan jika to a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana yana ansawa duk lokacin da kai addu'a Allah yana ansa sai dai baka abin da ka roƙa akwai ruwan ya baka shi da wuri wani lokaci a bawon zira'arka to da yawa ana yin haka nan ni dai na gani a cikin kakannin mu kakar mahaifiyar mu da ɗaya ta haifa akwai wanta ita addu'a tana son ta ƙara samu ba ta samu ba sai wannan yar ta ta haifa mata jikoki tun tun kafin Allah ya ɗauki rayuwarta sai da ta gansu ga sunan ba za ka iya irgawa ba sai an yi lissafi saboda yawan gata da rai sai ya zamana ita kaka ce ta mahaifiyarmu amma kuma sai ya zama ta fa alaka da ni sai na zama kamar ni ne jikanta irin alaka tsakanin jika da kaka mun fi ni da ita mahaifiyar ta kusan faɗa ma suke da ita kamar yadda ita kuma kakata kasantuwan ni ne jikanta na fari ita ma ba ma shiri irin wa'annan fulanin ne saboda haka sai kaga tana wani shamun kunu ke ta shan kunu na ruwana da ke ni ba dan iyaye na ba ma zan zo gidanki in share ta inda nake samun relief a wajen ta ita kuma tare da suna cewa wai ne dan jika da suke cewa ko to ni mu'amala take da ni kamar na jikan ta duk abin da nake so saboda haka Allah ya sani ta riga kakata rasu amma wallahi na fi jin rasuwarta akan kakata saboda ta fi nuna mun soyayya dukkan sun rasu a ne wanda ya fi nuna maka soyayya ka fi shakuwa da shi wani lokaci sai ga mutum kakanka ka fi shakuwa da shi fiye da ne mahaifinka saboda ya fi nuna maka soyayya to wannan ne a nan wannan da ya zo neman haihuwa Amma Hussein alaihi salam ya ce mishi ga addu'ar da za ka yi rabbi la ta tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbi la ta tazarni fardan ya Allah kakka ba ni ne kadai wa anta khairul warithin Allah kai ne mafi alherin magada kai za ka gada duniya kai za ka gada komai amma da ya Allah kakka ba ni ne kadai sannan ka kara da cewa ij'al li min ladunka waliyan ya Allah ka sanya min majibinci daga gare ka ya bi fi hayati wanda zai yi min biyayya ya yi min nagarta a lokacin da nake da rai wa yastaghfir li wa wafati kuma idan na rasu ya dinga ruka min gafara Allah ka bani irin wannan dan waj'alhu rizqan sawiya Allah ka sanya shi zama na arziki ne shi da ka bani daidaitacce a halittarsa daidaitacce a halinsa wala taj'al li shaytani fihi shirkan wala nasiba Allah kaka sanya shi ya zama ya aita shedan ya shiga cikin lamarinsa kakkasa Dan ya zama yana da rabo a cikinsa wannan din yana cikin addu'o'in da aka fitar a cikin littafin makarim al-akhlaq shafi na 224 idan tamamin insanin mu'min idan haka ne babu mutum mumini illa wa yatamanna an yakuna lahu auladun sai ya zama yana fata ya zama yana da ya ƴaƴa na min ba'di wa'inda za su maye mishi bayana mutanen da suke rasuwa da su bar ƴaƴaye za ka ga ba sa mutuwa ai za a dinga tuna su duk mutumin da ya tafi in ya bar zuri'a to bai tafi ba amma mafi yawan mutanen da suka rasu ba su da kowa sai dai in sun bar wani aiki salihi da suka yi shi kuma aikin yana mai musu amma idan mutum ya tafi shi bai taka kowane irin rawa ba a duniyan nan ya yi wa duniya irin zuwan zomo kasuwa akwai su ko babu wani ma in an tuna shi sai dai a tsine mishi ne hatsari duk abin da mutum zai ya zama ya bar kyakkyawan ambato mutane su ne shaidun Allah a lahira salli Allahumma ala Muhammadin wa alihi tahirin Allahumma salli ala Muhammad ga shi dai mallam ya fara koro bayani gwari-gwari kan sabon littafinsa idan lokacin ya fara daka mana hararra. da ƙarshe muna yi wa shek bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na kungiyar rap rasulul akram foundation da ke birnin kano dabon godiya ta musamman da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni alkun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu tun zuga shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai kai mu jihar Zandar ta jamhuriyar Nijar inda majalisar shawara ta jihar ta gudanar da taron ta na biyu a bana wanda a yayin ta yi bayani game da wasu ayyukan ci gaban jihar da ta kaddamar da ma waɗanda take son cimmawa da nufin taimakawa al'ummarta da ma inganta ayyukanta hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To Marilla a jamhuriyar Nijar a ranar Litinin 4 ga watan Yuli nan ne majalisar shawarar jihar Zandar ta gudanar da taronta karo na biyu a bana mai manufar fayyace irin ayyukan da ta gudanar tun bayan kafuwarta da ma waɗanda take son cimmawa domin rage wa jama'ar ta wahalhalu da ma yadda ita ma za ta gudanar da ayyukanta. a game da ayyukan ci gaba majalisar shawarar ta zandar ta zuba kuɗaɗe a fannoni da dama da suka shafi rayuwar jama'a da suka hada da bangaren kiwon lafiyar al'umma da dabbobi haka kuma a wani mataki na inganta ayyukanta majalisar shawarar ta zandar ta gina wani ka ta katafaren zauranta domin gudanar da ayyukanta wanda ya laƙume sabar kuɗi sefa sama da miliyan ɗari a bangaren kiwon lafiyar al'umma tallafin magunguna na sefa miliyan goma ne majalisar ta baiwa ma'aikatar kiwon lafiya ta al'umma ta jihar ga dai ƙarin bayanin da malam asan amadu shugaban majalisar shawar ta zandar ya yi wa musa malam sule mun ba da magunguna na yaki da cututtuka kashi-kashi kamar cutar cizon sabro kwalara da sauransu to wannan magani kaɗan ne daga cikin rukunin magunguna da muke badawa saboda ko kahin wannan kamar so biyu a mana mun kama ma babban ma'aikata ta jiha da kalolin magunguna kuma mun kawo dauki na magunguna ga wannan babban likita aihuwa wanda ake ce ma santar marafa kuma eh, harkar kiwon lahiya muna tanade-tanade na komawa makarantu na badi dangance da matakan da muke ɗauka na yaki da wannan sabuwar cuta wanda ake cema covid-19 in kuna ne bara a koma makaranta mun kama kuma bana ma insha Allah muna nan muna tanade tanade na yara za su koma lakwal dangance da kaman sabulluka na wanke hannu dangance da canhu da sauransu dai duk wani abin da ya kamata a kai musu insha Allah za a kai musu yadda aka saba shine na muku a jimilce kudin da muka sa kuma da wanda za mu sa mun rubuta a wannan babi kimanin miliyan dari kuma insha Allah za mu kashe su gaba daya eh, nan zuwa ƙarshen shekara kama a fannin lafiya ta dabbobi ma akwai rawar da majalisa ta taka eh, sosai eh, fannin kiwon lafiyar dabbobi mun musu tanadi kuma mun aika musu nan da kamar sati uku da ya wuce su ma magunguna ne dangance da bukatar su muka ce sun rubuto mana sun rubuta mana kuma mun ba su magunguna kuma mun dan tallafa musu a abinci na dabbobi mun san jihar da magaran ita ce jiha a duk faɗin ƙasar nan wadda ta yi kowace eh, albarkatun dabbobi yasa muna kula da su sosai dangance da yadda wannan fanni yake tahiya kuma bakin gulgudu dangance da abin da muke da shi muna kama musu duk kowace shekara ba na mamun musu. Shi kuwa a nasa bangare Malam Haru Kalla mataimaki na biyu na shugaban majalisar shawarar ta zandar bayani dalla-dalla yi kan zaman taron nasu karo na biyu na wannan shekara. Ta wani babbar mashawarta kenan mashawarta ce wanda eh, ta shahi dabor tunda ita majalisa ta jihar da magaran gaba daya majalisa ce wanda aka kafa saboda ci gaban jihar da magaran duka gaba daya dangance da wannan ne yau muka yi mashawarta babbal mashawarta wanda za ta kula duk wani shawara duk wani tantamana za a yi a jihar da magaran dalilin wannan ne muka kokarta kenan wannan babbar mashawarta ta jihar da magaran ta kokarta ta gina wannan mashawarta saboda mu samu hallin da za mu daga da za mu daga tantamna dangance duk da abubuwan da suka shafi ci gaban jihar da madara ina ana iya cewa a yanzu kun yi naku kun huta da na aro insha Allah alhamdulillah yau godiya tabbata ga Allah ubangijin halittu yau gaskiya jihar da magaranta yana ta huta da da aro tunda dama babban makasudin wannan aikin ya zama mun dauke wurin kanmu da kanmu tana iya daukar mutum nawa ito mashawartar nan fisibillahi an estimation ta dauki mutumin da ya yi dubu ma za ce insha Allah to gashi albarkacin wannan kaddamar da wannan ɗakin shawara da kuka yi naku na kanku kun buɗe wani zaman taro wanda shine na biyu a wannan shekara ta 2022 me ake iya rike dangance da wannan zaman taro na kuma me za ku mai da hankali eh, shi dai wannan zaman taro namu na farko eh, eh, akwai na farko akwai buɗe taron shi kanshi kenan bude taron kenan an ce bude taro kenan an bude taro akwai abubuwan da za a tantamna a kansu kenan wani abubuwan za a tantamna da kansu ka san akwai ba da magani da za mu ba eh, babban eh, ma'aikata ta jihar da magana mai kula da harkar eh, kiwon lahiya kenan akwai wannan a ciki kuma akwai magungunan da aka bada kuma akwai tantamna da muka yi waccan da ta wuce ita ma akwai ta a ciki kenan zamu maido ta baya a tantamana aji daga ina aka tsaya kuma yanzu daga ina za a tashi ka gane akwai wannan kuma akwai eh, ma'aikata ta mai kula da karo mai kula da harkar karo ita ma za mu ba wakilin ta ya ba mu amsa ya mu tantamana bisan kan shiga da huta na kuɗi na jihar da magaran abin da shafi conseil regional wani babban mashawarta ta jihar da magaran na biyu kuma akwai akwai eh, wani wani proje da ake ce mishi kiwon bunƙasa kiwo kenan abin da shahi eh, kiwo a jihar da magaran kenan duka abin da shahi dabbobi eh, kiwon dabbobi da kula da lafiyarsu da komi da komi shine kuma akwai wannan shi ma za mu tantamna wakilan kenan masu ilimi mai zurfi wanda suka shahi wannan haraka ta kiwo su ma za su zo su ba mu amsa to kamar a ƙarshen wannan zama na ku kuke jira da dukkan wa'annan wanda kuka zana da wannan ayyuka da za ku yi ga su 'yan majalisar mashawarta ta jihar da magana shi duk koko da ake yi bori guda ne ake tsaki duk koko mu da aka zaɓe mu da sunan jihar da magaran a yau kokowar mu jihar da magaranta ci gaba ta kowane fanni abin da shahi yanayi abin da shahi noma da kiwo abin da shahi lahiyar eh, mutane abin da shahi eh, ilimi don wannan shi ne vraiment babban abin da yake gaban mu wannan wakilai guda arba'in da ɗaya na jihar da magaran wannan shi shine mu kenan duka mun kare za su bazu kowa ya yi bincike mu ga vraiment wannan hanyoyin guda hudu da aka ba mu yauninsu ya suke tahiya shine babban aikin namu ci gaban jihar da magaran yana hannun wannan babban mashawartar kuma abin da nake so mutanen karkara duka su gane da mutanen gari kusan wanda ita mashawartar wannan ita ce za ta ɗauki wunin duka abin da shahi jihar da magaran kan kowane fanni hallo na komo baya Ta kan kowane fanni kenan nan ne ya kamata mu ba da muhimmanci mu ba da ƙarfi eh, ya zamanto eh, mu ɗauki yaunin karkararmu mu ɗauki yaunin jiharmu saboda jihar mu ta ci gaba an zaɓe mu zaɓaɓɓu ne mun zo don mu kula da wannan fanni shi ne yasa eh, bambancin cin gashin kai da kai da sauran aiki tunda dai in an ce cin gashin kai da kai kenan zaɓaɓɓu ne wanda aka ɗauka don su kula da duk wannan yanayin guda hudu da aka dana hudu. To kamar da mutum shugaban majalisar mashawarta ga shi kamar wasu irin magunguna ne kuka taimaka kuma a irin lokaci ko ne ya kai kuka ba da wani taimako. Ito su dai magunguna magunguna ne kamar wani suka shahi duk cututtuka na zamani na yanzu ƙananan cututtuka na zamani na yanzu wanda ake fama da su wannan su ne aka ɗauka don a tuna zamanin damuna ne muke ciki kenan akwai magungunan da kowa ya sani birni da ƙauye wanda ake taimakawa mutanen karkara a kansu da mutanen birni a kansu bisan wannan ne muka bada wannan taimakon kuma wani jan hankali za ku game da wannan taimako da kuka bada na ganin cewa ya isa ga waɗanda ake yauwa kuma wannan zan ja hankalin kamar su masu aikin mu ba da ne muke amma jan hankali za masu aiki kamar likitoci su ba da himma saboda su taimaka ma mutanen karkara dangance da ba su wannan magunguna ya isar gare su saboda mu mun bada amma kuma su za su aikata. Zani kudin magunguna sun kai nawa? Eh to wannan kuɗin magunguna deja ba na shaida muku shi ba da ke shugaban majalisa na jihar da magaran gaba daya sai ta shugaban majalisa na babban mashawarta ta jihar da magaran ya gaya muku komi da komi dangance da abubuwan da kuɗin da aka kashe bisan kan wannan magunguna a jawabin shugaba ya ce za ku kashe miliyan 100 a cikin wannan shekara wasu kamfanin kiwon lafiya ne kadai eh to ka san kiwo an ce kiwon eh, kiwon lahiya ai kiwon lahiyar ba ta mutum bace kadai akwai kiwon lahiyar mutane akwai ta dabbobi kuma duka wannan ta shahi kwansai eh, regional wannan babban mashawarta ta jihar da magaran duka ta shahe ta kenan an ce san miliyon ba muna nihin ne a ce wuri guda ne non non kenan lahiyan nan ta shahe dabobi lahiyan nan ta shahe mutane kenan kowane fanni babban mashawarta ta da magaran tana taimakawa game da wannan taron da ma ababen da majalisar shawarar ta zandar ta cimma ga ra'ayoyin wasu daga cikin wakilan talakawan na da magaram. wannan majalisa ta jiha ta da magaram majalisa ce wadda take vraiment kokari sosai a game da al'amura na ci gaban jiha musamman abin da ya shahi kiwon lahiya makarantu eh, noma kiwo ana ta aikace-aikace kuma al'umma tana jin daɗi kuma abin da muka zo yau gani ya ƙara burge mu saboda mun ga an gina babban ɗaki na shawara na eh, conseil regional musamman wanda ba a ƙara zuwa wani guri in za a yi shawara a nan za a rika yi to kaga wannan ci gaba ne a gurin al'umma a gurin conseil a gurin executive na conseil regional don muna godiya ta musamman gaba ɗaya conseil regional na jihar da magaran da kuma wanda suke kula da zartarwa eh alhamdulillah gaskiya mun gode mu Allah gurin mu ya cika da yake muka samu inda zan rika tattauna da muna zuwa MPA ana mu koma NSP yanzu gashi cikin iko Allah mun yi mu na kanmu kenan sai mu sai mu ma Allah godiya da yasa Allah ya goda mu wannan lokacin to hakan zai muku damar ku tsaya ku yi aiki a tsanake domin kuma al'umma da suka zaɓe ku aiki eh alhamdulillah eh shi na wannan dakin da muka shi ne muharin da muka sa abin da muka sa gaba mu samu inda zamu rika tattauna hankali kwance ba tare da wani wani hankalin ka tashi ba in ko zo ko aiki na zuku na talakawa kenan saboda talaka ne aka zabe su suka zabe mu kenan mu samu dama da zamu tattauna mu aiki aiki nasu a hankali kwance. To masu sauraro da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman Musa Malam Sule da taimaka da waɗannan hirarrakin tun daga birnin Zandar. A nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. karkare sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a ji mu dauki don shirin kafin lokacin amurin kwanaki kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya